ku danna subscribe domin samun zafafan comedy domin nishadinku. Kece cikar muradi na ji na gani ina barki ba bari ba kin ji yar uwa ki amince ki rike ni karki sake ni soyayya Gani ina talayi akan hanya Me kika so ki faɗa mini ba kunya Zan miki komai domin soyayya kinji yar uwa Kije tawa nake so har a cikin raina menene so ki faɗa mini menene ƙauna yadda na gamsu ki fahimtu lissafi na ke na amince na kasance mai zaunawa Yeah. <laughs> tun da kina zaune a gurin na zauna ina dan shan iska ka zo ka nemi guri ka zauna ka kunno su raye-raye banza da wofi kana takura mini haba baba ya kake gwabsa min ne eh baka san abin sai ya saki wata sabuwar waka ba waye shi wannan abin sayar din da zai saki waka da zaka zo duka addabe da ita ina hutawa ba da kai muke kallon kwana ta sayin ba ni nake kallon kwana ta sayin ina annan mana ayo mana ali na kwana ta sayin eh. a ai mutumi na ne ba ai shine ha ba dai wallahi to ai mutumi na ne ai sai ka ce min malam ali ne ya saki oke sunan shi na gaskiya kenan abin sayar eh. waka shi ce eh. a yaro dole mu tashi wakan nan tare da kai ba zan bar wakan nan ta wuce ba baki Mazari mazari soyayya ta na ji na gani ke zana so na aura Ke na gano aka banzan alkinta mai farin jini zuciyarsa in ta ɗan sarara Na zo da batu dan Allah kar mu rabu Kauna ta daɗu ke min ihisani da wani abu Usaini. Amma ba wallahi ka ta ko ta da zaurige. Usaini da ka tada furfitar nan. Ka san Allah ka san Annabi duk ran da ka bari na samu lafiya ba dai murna kake ba tukunya gidan biki zan je ɗauko in tafasa ruwan zafi ka san yadda ake fige kaza eh. ka dan ba haka zan tsoma ka a tukunyar nan bihe na fige ka Allah ya tsina. <laughs> na subscribe domin samun zafafan kwamedi domin ku.